سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا wannan shine tsarin Allah mai gudana dangane da munafukai idan suka bayyana munafunci kuma tsarin Allah tabbatacce ne babu wanda ya isa canza shi har abada